Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shiri da ke tattauna batutuwa da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. tare da ni Ahmad Abba. Ba ka sawa sai kana da kuɗi. Shirin namu na wannan mako ya mai da hankali ne kan kiran da wasu ƙungiyoyi suka yi wa gwamnatin Najeriya. Da ta yi wa Allah ta farfaɗo da harkokin noma da sarrafa manja kamar yadda aka san ƙasar a baya. shiri na kasuwa aka yi ke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international madalla a najeriya ƙungiyar ɗalibai ta ƙasar ta yi kira ga shugaba bola ahmed tinubu da ya farfado da harkokin noma da sarrafa manja da allah ya wadata ƙasar da shi ta yadda hajar za ta wadata 'yan najeriya da ma fitar da su ƙasashen waje kamar yadda lamarin yake a baya Kiran kungiyar tanans na zuwa ne bayan da shugaban kungiyar masu samar da manja ta Najeriya, Mr. Alphonsus Nyang, ya ce Najeriya na kashe sama da dala miliyan 600 duk shekara wajen shigo da manja daga ƙetare duk da cewa Allah ya albarkaci ƙasar da kwakwan manja. Ƙungiyoyin sun ce da za a yi amfani da makudan kudaden da ake kashewa wajen sanya su cikin harkokin noma da sarrafa manja a cikin gida Najeriya. to da ƙasar za ta zama ta ɗaya wajen wadata duniya da manja kuma hakan zai farfado da tattalin arzikin ƙasar da al'umma baki ɗaya a matsayin shimfiɗa dr baba ali ashemi masanin tattalin arziki a najeriya ya shaida mana yadda yake kallon lamarin. Gaskiya ba abu mamaki ba ne kuma duk wanda ya san ƙasar nan ba zai ba da mamaki ba don in aka tuna baya Najeriya da kake ganin nan a 60s a kamar shekaru 50 haka zuwa baya da suka wuce Najeriya mu ne muke leading din masu producing din wannan palm oil din a gaba daya duniya ma mu ne number one muna gaba da malaysia muna gaba da indonesia muna gaba da su thailand su colombia duk muna gaba da su amma yau indonesia su suke gaba sai kuma malaysia na su suke biya indonesia sai kuma thailand sai kuma colombia don ka kula dalilin wannan abin shine kaga inda mun kula da fannin noma particularly ma kuma muna da duk abin da ya kamata mu saka wannan fannin palm oil din tunda mun san cewa ga population namu karuwa yake kuma bukata mu kullun karuwa yake yanzu in ka lura shekaru can lokacin 40 50 years back din nan population din Najeriya ko rabin na yanzu bai kai ba amma yanzu kaga population over 200 million muke karuwa yake kuma demand din wannan product din palm oil din yana karuwa duk abubuwa da ya kamata a ce da can an ba da muhimmanci gare su duk babu su to haka ne yadda wasu abubuwan na agriculture nan suka mutu haka shi ma palm oil sector na haka aka bari a mutu amma kaga gwamnatocin kawai magana za a yi da a paper amma in ya zo aikata implementation babu shi a ce yanzu duk abin da muke producing a kasan nan zaka gani fiye da rabi na na palm oil din nan duk sai ya muke a shekara abin da muke bukata wajen 3 million metric ton muke nema 3 million na abin da muke producing bai wuce miliyan ɗaya bai kai da rabi ba ma abin da muke iya producing to raguwan wannan kusan miliyan ɗaya da kamar a ce 1.6 dinan duka kaga shigarwa za mu yi tunda ana nema ana bukata abin bakin ciki ne kuma wallahi ya affecting shi kaga yanzu foreign exchange da muke magana wani waye darajar kuɗin mu ya zube duka wayannan su ne matsalolin da ban mu iya mu cire wani abu mu sayar sai dai mu shigar abincin da muke ci yanzu abin da muke bukata na mutanen mu ban mu iya mu yi su a cikin gida da sai dai mu shigar a waje dole ne affected din duk rayuwar kasan gaba daya tun bayan samun 'yancin kan najeriya a shekarar 1960 kasar ta kasance ta ɗaya a samar da manja a duniya inda take samar da kashi 43 cikin ɗari na abin da duniya ke bukata. Lamarin da Actitet Kabiru Ibrahim, shugaban ƙungiyar manoma a Najeriya ke cewa, rikon sakainar kashi da gwamnatin ƙasar ke yi wa harkar noma ya haifar da wannan matsalar. Kaman yadda abubuwa suka taɓarɓare a ɓangarori da yawa na maganar noma, haka ma a wurin manja, abin da ya faru kenan. ka san akwai wata ƙasa da ta ɗauki iri ma na manja daga najeriya ta koma ita ce ta ɗaya yanzu a duniya wurin ta ma muke sowa wato duk rikonsa kai na kashi da muke ma maganar noma duk ita ta jawo wannan abu kowane abu da muke yi sai da ya koma baya fiye da misali saboda kawai mun samu mai wanda man kuma yanzu ma ko ta ce shi ba mu iya yi shi ma yanzu ce mai muke shigowa saboda haka ba abin mamaki ba ne idan haka ta faru amma najeriya idan muna so mu farfado da wato arzikinmu to mu koma gadan-gadan mu ɗauki maganar noman nan in ba haka ba sai mun koma ba mu iya ciyar da kanmu ko miskal zart alauma saurarawa shirin kasuwa a kai mai ke dole Masu sauraro shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Kuna iya sake sauraro ko sauke shirin a shafinmu na intanet kan hausa.arafai.fr. Yanzu kuma bari mu ji yadda lamarin yake daga su masu hada-hadar manja a Najeriya. Kuma Muhammad Sani Abubakar wakilinmu na Abuja. ya zanta da Aminu Ahmed wani ɗan kasuwa da ke harkar manja a Abuja. Idan zan iya kwatantawa daga lokacin da na so masana'a zuwa yanzu. Misalin lokacin da na so masana'a za komai yana da sauki. Samun man ma yana da sauki sannan kuma su kansu masu saya suna samu da sauki. Dan a lokacin fastan manja ba zai wuce irin dubu biyar ya yi tsada dubu biyar amma yanzu sai ya kasance cewa man ya yi tsada saboda matsaloli da ake samu na rashin tsaro da kuma matsalar transport. wanda yake kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati ta shiga ciki ta magance dole nan sai an yi transport an kawo shi a mota sannan zai iso zuwa gare mu idan ku aka ce da matsala ta rashin tsaro kaga haka barazana ne ga su direbobin da za su iya ɗaukowa kuma su shigo da shi sannan kuma especially wannan lokacin wannan cire subsidy din ya kasance man fetur ya yi tsada yanzu din nan sallan nan yau wajen kwana na hudu bani da mai man ma wahala yake a kasuwar ma wahala yake yan kasuwar da suke da hisin ɗiba sun ɓoye saboda tagetin din cewa zai iya yin tsada mutanen da suka kulle shaguna masu sana'a irin ta suna da yawa saboda abin babu riba kasuwar da tsada kuma mutanen wajen in kasa da wannan tsada ba za su iya saya ba sai kasance cewa idan ka sayi maimakon ka ci riba sai dai ka ƙara a kuɗin ka kaso wani sai kasance idan kana ɗauko duro sai ka dawo rabin duro mai ɗauka fasta ɗaya kamar ƙananun 'yan kasuwa waɗanda suke ɗan sara suka ga sun koma rabin fassa suke ɗauka wata wani lokacin ma ba za su iya ba. A cewar Malam Nasiru Sa'ad Gwangwazo mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, ba harkan manja kaɗai hukumomi a Najeriya suka yi watsi da shi ba. Wasu kayayyakin amfanin gona da ƙasar ta yi suna a kansu a baya duk sun zama tarihi. To gaskiya wannan ba wani abin mamaki ba ne yadda aka samu wannan koma bayan domin gaba ɗaya harkar noma a najeriya ta riga ta gama ci baya banda maganar abin da ya shafi manja in baka manta ba abin da ya shafi harkar gyada da aka san najeriya ta yi suna wajen samar da shi yanzu ina gyaɗar take da sauran kayan amfanin gona da ake da shi a najeriya ma ya riga ya ci ba saboda haka bayan da za a yi sauran duk sun samu koma baya kuma shi manja shi ma a samu cewa ci gaba ya samu shi ma koma bayan zai samu saboda harkar noman ce gaba ɗaya ta ci baya a ƙasar nan kuma wannan abin yana daga cikin abin da ya kuma lalata tattalin arzikin najeriya ya zama da yanzu najeriya bashi take ci saboda ta koma kawai mai kaɗai ta dogara da shi na fetur wajen sarrafi da arzikinta na ƙasa kuma wannan ya gwada cewa gwamnatocin najeriya ba a yi shirin farfado da noman yadda ya kamata ba don haka muhimmin abu yanzu shine najeriya ta kokari ta bunƙasa noman manja ɗin a cikin gida in noman ya bunƙasa samar da shi ya bunƙasa to masu shigo da shi za su daina shigo da shi kai to masu sauraro da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na rfi musamman wakilinmu na abuja Muhammed sani abubakar da kuma Mustapha a DBC da ya daidaita mana sauti. Ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya.